fitaccen jarumar Kannywood, wato Hadiza Gabon a cikin wata hira ta musamman da ya yi da jaridar Aminiya. Majiyar Niger ta rawaito da aka tambaye shi menene alaƙarsa da Hadiza Gabon, sai ya kaɗa baki ya ce tabbas suna soyayya da juna kuma suna matuƙar son juna, ba wani abu ba ne, ba wai ba Naziru bai tsaya nan ba ya ci gaba da cewa mutum ba zai ce ya yi asara idan yana soyayya da ita ba amma a zahirin gaskiya ba a sa ranar auren mu ba komai na Allah ne in ji shi sai dai a yayin tattaunawar a yayin tattaunawar mawaƙin ya musanta batun da ake yaɗawa na cewa wai gwamnan jihar Kano wato Abdullahi Ganduje ya bashi kyautar kuɗi naira miliyan hamsin biyo bayan wata waƙa da ya yi masa inda yace ba gaskiya bane amma ba zan bayyana abin da ya bani ba in ji shi da yake ƙarin haske game da yadda ya tsunduma waƙa Naziru ya bayyana cewa ya fara waƙa ne a 2002 inda yace zuwa yanzu yana hasashen adadin waƙoƙin da ya rera a tun bayan fara waƙa gadan-gadan sun kai 300. Daga ƙarshe ya bayyana ma majiyarmu cewa duk a cikin waƙoƙinsa ya fi ƙaunar waƙan ɗan Adele bi, da kuma Sardaunan Dutse, musamman saboda a cewarsa duk abin da ya faɗa a cikin waƙar ya gansu a zahiri wasu kuma ya ji su.